بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وثبت عنه أن ابنه الحسن لما تناول تمرة من تمر الصدقة قال له كاكين كاك أما علمت أن أهل البيت لا تهل لنا الصدقة وقال inna sadakata la ta hillu li muhammadin wala li ali muhammad wa haza wallahu a'lam min at-tathhiri alladhi shara'ahu Allahu lahu fa inna sadakata awsaqun nas fa tahharahum Allahu min al-awsaq wa awwadahum bima yuqituhum min khums al-ghanaim wa min al-fay' alladhi ju'ila lahu rizqu muhammad haythu qala sallallahu alayhi wa sallam fima rawahu Ahmadu wa Gairo? bu'istu bisayfi bayna yaday sa'a hatta yu'bada Allahu wahdahu la sharika lah wa rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhillatu was-saqaru ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum ولهذا ينبغي أن يكون أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل الكتاب الذين حرمت عليهم ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين خربت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة لا سيما إذا تعذر أخذكم من الخمس والخير إما لقلة ذلك وإما لظلم من يستولي على حقوقهم فيمنعهم إياها من ولاة الظلم فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايته من الخمس والفيء وعلى الآخذين من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتسكوا بما وصف الله به أهل الفيء كتابه حيث قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآيات فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم وذلك أن الفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم فالمتعثرون إنما, إنما يتناولونه مخلفا عن أولئك مشبها بتناول الوارث ميراث أبيه فإن لم يكن مواليا له لم يستحق الميراث لا يرث المسلم الكافر فمن لم يستكثر لأولئك بل كان مبغضا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الخير hatta ya kuna kalbuhu musliman lahum wa lisanuhu da'iyan lahum ولو فرض أنه صدر من واحد منهم ذنب محقق فإن الله يكفره له بحسناته العظيمة أو بتوبة تصدر منه أو يبتليه ببلاء يكفر به سيئاته أو يقبل فيه شفاعة نبيه وإخوانه المؤمنين أو يدعو الله بدعاء يستجيبه له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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Modibbo a nan kofar kaura a cikin garin Katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba kuma ɗaya ga watan almuharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga birnin maka zuwa birnin madina shekara ta da biyu, wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan sha biyu miladiya ta goma. a wannan majalisi na sharhin risalar shekul islam ibn taimiyya zuwa mutanen iraki wanda muka yi wa suna da bugiyatul mushtaq fi sharhin risalati shekul islam ibn taimiyya ta ila ahlil iraq wanda wannan ne darasinmu na goma sha biyu a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci kuwa wannan ne na 126 idan ba a manta ba ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya koro bayani akan su ne ahlu baiti rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma wane matsayi ne suke da shi a gurin dukkan wani musulmi inda ya tabbatar mana ta hanyar kawo hujjoji daga ayoyin alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ingantattu cewa ahlul baiti sun kunshi banu hashim da banul muttalib ya'yan hashimu da ɗan uwansa muttalib wanda hadisin zaid ibn arqam ya bayyana mana wani bangare nasu da ne alu ali alu abbas alu aqil alu ja'far ce waɗannan sune alu baiti rasulillah wanda aka haramta musu su ci sadaka sannan ayoyi da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da cewa matansa ma suna cikin ahlul baiti domin aka ce ahlul baiti lugatan abinda harshen larabci yake hukuntawa matan annabi matan mutum suna cikin wannan kalma ta ahlu ko alu duk ɗaya ne to aka ce ahlul baiti rasulillah farkon waɗanda za su shigo ta fuskar luga su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ubangiji ya kirawo su da wannan matsayi na cewa su ahlul baiti ne إنما يريد الله ليذهب عنكم sannan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam suka nuna cewa sayyidina ali da fatima da 'ya'yansu Alhassan hasan wal husayn sune aula waɗanda za su shiga cikin wannan lafazi duk da cewa an koro maganan ne akan matan annabi sallallahu alaihi wa sallama to amma min babu aula waɗancan mutum hudu da annabi sallallahu alaihi ya sa a gwado su shiga hadisin zai ibn arqam kuma zo ya ƙara tantance mana wasu daga cikin ahlul baiti waɗanda ma basu shigo cikin hadithul kisa ba to ahlul baiti rasulillah a dunkule a magana mafi rinjaye su ne banu hashim da kuma banu muttalib waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa suka mutu akan haka waɗannan suna cikin alubaiti rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi yana cewa nahnu wa banu muttalib shay'un wahid mu da ƴaƴan muttalib duk abu ɗaya muke sun shiga cikin alil ah, baiti saboda sun tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi sun nuna goyon bayan su gare shi yayin da quraishawa suka yi suka yi wa musulmi a makka suka sa musu takunkumin tattalin arziki suka kore su daga cikin gari har suka koma hanyoyin da ke tsakankanin duwatsu cikin kwazazzabai suna kwana to a wannan lokaci banul muttalib sun goyi bayan banu hashim suka zauna a wannan guri tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da danginsa suka sha wahalar da duk sauran dangin annabi suka sha shi yasa annabi yace to mu da su duk ɗaya ne to wannan ta sa banul muttalib muttalib dan uwa yake ga hashim don haka su ma ƴaƴan baɗul muttalib suka shiga cikin sahun ahlubaiti rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ibn taymiya ya kawo hadisin abi asa'idi as wanda yana cikin bukhari da muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da salati bayan saukar fadar Allah inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima annabi ya koyar da salati ga sahabbansa sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in to cikin abin da ya koya musu akwai Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi ya ubangiji kai salati ga Muhammad da matansa da kuma zurriyarsa kaga karara annabi sallallahu alaihi wa alihi ya shigar da matansa a cikin wannan gaba ta salati gare shi kamar yadda muka faɗa an ruwaito kaifiyoyi na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga gare shi daban-daban kaifiyoyi masu yawa akwai littafin al-sheikh siddiq hassan khan al-qinnauji wanda sunansa nuzulul abrar a ciki ya kawo kimanin siga 48 wanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da sahabbai da tabi'ai na salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda talatin da shida daga cikinsu duk an danganta su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sauran guda goma sha biyu kuma an danganta su zuwa ga sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai sauraka cikin sigogin akwai waɗanda isnadinsu ya inganta akwai wanda bai inganta ba amma dai a jumlace wannan shine mafi yawa mafi adadin abinda aka ambata na sigogin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya koyar da wanda sahabbai suka yi da wanda tabi'ai suka yi wanda suna cikin wannan littafi na nuzulul abrar na siddiq hassan khan alqinauji a nan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambato matansa a wajen waɗanda suka yadda cewa matan annabi suna cikin alul baiti kaga za su ce annabi ya ambace su saboda suna da haƙƙin a yi musu salati domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigar da alayensa cikin salati ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad saboda haka matansa za su iya shiga ga wanda kuma suke fitar da matansa daga cikin ahlul baiti to dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shigar da su a nan cikin salati kaga kenan za a iya shigar da su a cikin salati kuma wannan yana nuna matsayinsu da darajarsu bai dace a zage su ba ko a yi musu bakar magana ko a yi musu kazafi a musu sharri ko a kirkiri wasu tatsuniyoyi a jingina musu ko a nuna tsana da gaba ga wasu daga cikinsu ambatansu da annabi ya yi cikin salati ko da baka yadda alil baiti ne. ya nuna suna da matsayi addu'a ta kwarai ma ya kamata kai musu domin annabi ya jero su cikin wato waɗanda aka ce a yi wa salati kuma shi ma a koyarwarsa ya ambace su wannan idan ma ka yarda ka sa su cin ahalul baiti to ala akalla ka ba su wannan matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna suna da shi to kuma shigar da su a cikin salati a bisa kaulin cewa su ba ahalul baiti bane ya nuna kenan idan aka shigar da muminai na kwarai cikin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato aka yi musu salati tare da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama babu laifi domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambato matansa ashe kaga in ka shigar da sahabbai anan baka yi laifi ba sai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabihi ajma'in tunda matan annabi sallallahu alaihi wasallama al'aqalla darajar da zaka ba su mafi kankanta kace sahabbai ne su ma mata to annabi ya shigo da sahabbansa kenan a cikin salati gare shi wanda za mu yi ƙari ƙarin bayani nan gaba insha Allah sannan yake wasa bata anhu annabnahu al-hasan lamma tanawala tamratan min tamri sadaqa qala lahu kakhin kakhin ama alimta anna ala baitin la tahillu lana sadaqa wato ya tabbata a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da muslim suka roito daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallama wato lokacin da ɗansa ana nufin jikansa alhassan da mata dawala tamratan yayin da ya ɗauwanta dabinuwa min tamris sadaka daga dabinan sadaka kala lahu sai annabi ya ce da shi kakin kakin to kakin kakin kalma ce ta tsawatarwa kamar ka ce kai kai kai kai da hausa amma alimta baka sani ba anna ala baitin mu wato iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama la tahillu lana sadaqa sadaka ta halatta gare mu ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga jikansa alhasan jikan mutum ana ana iya ce masa ɗansa wato jika a iya cewa da shi ɗa ce wannan ɗana ne kana nufin jika na kamar yadda ake ce mana banu adam ‘ya'yan adam kaga ai ba ‘ya'ya muke wanda wato ba a matsayin ‘ya'ya muke ba a matsayin jikoki muke amma ana amfani da ‘ya'ya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innabni hadha sayyidu yana nufin hasan kaga sai kira shi da ɗa saboda haka nan ibnu taymiya ya amfani da wannan lafazin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ɗansa al-hasan ibnu ali ibnu abi talib ya tsinci wata dabinuwa ya dau wata dabinuwa daga cikin dabinan sadaka wato sabinan da aka bayar na zakka zai kai bakin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kahin wato kai kai kai ya daka masa tsawa yace baka san mu iyalan gidan wato alul baiti la tahillu lana sadaqa cin sadaka bata halatta gare mu ba wa a wata ruwaya ta muslim hadisin abdul muttalib ibn rabi'a ibn al-harith annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna sadaqata la tahillu li muhammadin wa la li ali muhammad sadaka bata halatta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka nan bata halatta ga iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani hadisi ne dogo wanda yana cikin sayo muslim hadisin abdullahi ibn rabi'a ibn al yake cewa wata rana hadisin Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith wanda yake cewa wata rana Rabi'a ibn al-Harith da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib sun zauna sai suka ga cewa ya kamata su ma su tura 'ya'yansu su je gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin su yi masa batun su ma ya nada su wani matsayi musamman wanda ya shafi sha'anin harkar zakka da ake karbowa su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama aiki su yi masa hidima sannan su samu abinda ƴan uwansu musulmi suke samu tunda kun san duk wanda yake aiki akan zakka ana bashi daga cikin ana bashi kaso daga cikin zakka din sune wanda Allah ya ambata wal amilina alaiha ce kuma ku je ku nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ku wani mukami a cikin aikin zakka ku yi masa hidima ku yi masa aiki sannan kuma ku samu abinda ƴan uwanku musulmi suke samu to a lokacin ali ibn abi talib ya zo ya ya ji su suna wannan magana sai yake cewa da su kada ku yi kada ku ce za ku yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ba zai ku abin da kuke bukata ba sai suka ce a'a kai ka samu matsayi a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam tunda ka samu surukutaka da shi har ka aure 'yansa ba mu nuna gatar mu da kai anan ba don haka bai kamata kai ma a nan ka nuna mana gasarka ba saboda haka sai ali radiyallahu ta'ala anhu ya koma gefe guda ya kwanta ya ce to zan zauna in jira jawabin da 'ya'yan naku za su dawo muku da shi saboda haka suka kirawo ‘ya'yansu al'abbas ya kirawo ɗansa alfadul ibn abbas sannan shi kuma rabi'a ya kirawo ɗansa abdulmuttalib ya ce ku tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ku gaya mishi wannan ce kuma su ba ya su ba ya ba ku matsayi akan sha'anin zakka suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci bayan an gama sallah suka riga shi zuwa kofar ɗakinsa da ya zo ya shiga ɗaki suka bi shi suka tsaya curko-curko aka rasa wanda zai fara magana annabi ya ce to ku faɗi abin da yake cikin ku mana ku amayar sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan kowa yana jiran dan uwansa yayi magana daga can dai ɗaya daga cikin su ya budi baki yace to ya rasulullahi mu ma gashi dai mun taso mun kawo karfin mu kuma dukkan mu nan samari ne ba mu da aure muna san mu ma mai aure wato da al da kuma abdul muttalib ibn rabi'a ibn al-harith ce dukkan mu samari ne mun taso mun girma muna tan aure don haka mu ma a ɗora mu akan wannan matsayi na zakka da ake a ɗora sauran musulmi domin ma mu maka aiki mu maka hidima sannan kuma mu samu abinda za mu samu daga wannan to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa da su inna sadaqata la tahillu li muhammadin la li ali muhammad sadaka bata halatta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wato zakka Ba ta halatta kuma ga ali muhammad ba wato iyalansa kaga waɗannan a ɗaya alfazil ne ibn al-abbas kaga ya shiga cikin iyalan annabi ɗaya kuma abdulmuttalib ne ibn rabi'at ibn al-harith ibn abdulmuttalib shi ma kaga ya shiga sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kirawo wani wanda yake aiki akan dukiyar humusi idan an raba ganima ko fai'i gida biyar to akwai wanda yake kula da khumusi wanda aka ce lillahi wa rasulihi to sai ya kirawo shi ana kiran shi himya Ibn jaza sai ya ce da himya ka aura wa fadl yarka sai ya aura masa sai ya kirawo kuma wato naufal Ibn rabi'a wato babban shi abdul muttalib Ibn rabi'a Ibn al-harith sai ya kirawo shi cikai kuma ka aura wa abdul muttalib Ibn rabi'a yarka shi ma ya aura masa to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk waɗanda suka fito daga gidan banu hashim ba za su ci sadaka ba sadaka anan su malamai sun takaita ta akan zakka wasu kuma sun ce a duk sadaka ma tana shiga ciki kalmar sadaka za ta kunshi waɗannan duka biyu to shine ibnu taymiya ana yake nuna dalilin da ya hana ko ya sanya ba za su ci dukiyar zakka ba yace wa hadha wallahu a'lam min at-tathhir alladhi shara'ahu Allah lahu wa hadha wallahu a'lam min at-tathhir alladhi shara'ahu Allah lahu wannan yace Allah shine mafi sani yana daga cikin tsarkin da ubangiji ya shar'anta musu da Allah yake cewa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira to tsarkakewa da Allah ya ce zai yi musu ta kunshi wannan din a hana su cin abin da yake dukiyar zakka ce fatsaharahumullahu min al-awsakh sai ubangiji ya tsarkake su daga datti domin zakka ausakhun nas ne wato datti ne na dukiya ake wanke ta da shi a fitar da wannan abawa waɗanda suka cancanta na talakawa shi yasa Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi wani bangare na dukiyarsu a matsayin zakka domin ka tsarkake su da wannan don haka wannan wani abu ne da aka wanke dukiya da shi daga cikin da ke cikinta don haka su bai kamata su karba ba wa awwadahum bima yuqituhum min khumusil ghanaimi ubangiji ya musanya musu da abin da zai zama hanyar samun abincin su daga khumusi kaso 1 bisa 5 na ganima wa min al-fai'i da kuma dukiyar fai'i dukiyar ganima ita ce dukiyar da aka samu wato bayan an fafata yaƙi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to dukiyar da aka samu bayan an gama yaƙi ita ake kira ganima alfai'i kuma ita ce dukiyar da aka samu ba tare da an kamsa yaƙi ba to musulmi sun fita za su yaƙi wata al'umma ta kafirai sai waɗannan al'umma suka karaya suka tsorata suka gudu suka bar dukiyoyinsu to abinda aka samu ta wannan hanya shi ake kira alfai'u to duka da ganima da fai'u ubangiji maɗaukin sarki ya sanya wa Allah da manzansa humusi an sanya wa kuma zil qurba humusi wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba zil qurba din sune dangin annabi sallallahu alaihi wasallama na kusa suna da daya bisa biyar na abin da aka samu na ganima za a raba musu daidai wa daida tsakanin namiji da mace ba a fifitawa abin da aka bawa mace shi ake bawa namiji ba gado ba ne da za a ce zakari mislu hazzil unsayayn a anan ana daidaita mace da namiji wajen abin da za a ba su to tunda aka ce kar su karbi kudin zakka ko sadaka to bai kamata kuma a bar su haka nan ba a ce ku je ku yi ta aiki ku nemo da kanku wasu ba su da hanyar da za su samu to shine sai aka musanya musu wannan da ba su wani kaso a cikin ganima da fai'i bayan an fitar da kasan da yake na na mayaka shine wamin alfai'i da zai allazi ju'ila minhu rizqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama da fai'i wanda daga nan ne aka sanya abincin Annabi sallallahu alaihi wasallama haythu qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu ahmad wa ghayruhu kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da imam ahmad da waninsa kamar abdul ibn suka fitar daga abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace bu'istu bis-sayfi bayna yaday sa'a an aiko ni da takobi dab da tashin alkiyama hatta yu'bada Allah wahdahu wahdahu har sai an bauta wa Allah shi kadai la sharika lahu babu abokin tarayya da gare shi waj'ala rizqi tahta dhilli rumhi sannan aka sanya arziki na wato abinci na karkashin inuwar mashi na waj'ala dhillatu was-sagharu ala man was ala man khalafa amri sannan aka sanya kaskanci wulakanci da kaskanci ga wanda duk ya saba wa umarni na wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa wanda duk ya kwaikwayi wasu mutane to ya zama su wannan hadisi hadisi ne da tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi dab da tashin alkiyama kamar da yake cewa bu'istu was-sa'ata kahataini an aiko ni tazarar da ke tsakani na da alkiyama kamar tazarar da ke tsakanin manuniya da dan yatsan da wannan dan yatsa na tsakiya tazarar da ke tsakaninsu ta ce tazarar da ke tsakanina da tashin alkiyama wato an aiko ni dab da tashin alkiyama sannan annabi ya ce an aiko shi saif wato da takobi shin wannan yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo domin yayi ta kakkashe mutane sai sun musulunta mutun ya musulunta ko ya mutu shine abinda annabi yake nufi da wannan tako da wannan takobi da ya faɗa sirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana nuna me yake nufi da wannan to tunda an ya ce da haka aka aiko shi to yayi dabbaka abin don kada ka dauka abinda annabi yake nufi anan kawai Allah ya aiko shi ya dau takobi ya ta kashe mutane ko su musulunta ko ko ya kashe su in ka fahimci haka to kuma in ka duba sirar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga ba haka ya gudanar da rayuwarsa ba to shin ya saba abinda aka aiko shi da shi ne a'a kai ne baka fahimci abin da ake nufi da bisaifi ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da ya zo farkon zamansa a makka bai tilasta wa kowa ya shiga musulunci ba sannan kuma bai daga takobi ba domin ya kare kansa daga irin abin da ake nuna masa na tsangwama da kiyayya da kuma cutarwa gare shi da shi da sahabbansa an cutar da shi an cutar da sahabbansa amma kashe wasu a wannan lokacin da yana makka ba tare da ya daga takobi ba na ya kare kansa ma bal a wannan lokaci ma idan Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'ika ya masa tayin a halaka waɗannan mutane annabi yakan ce a'a a kyale su wala Allah a cikin tsatsansu wato a cikin waɗannan mutane Allah ya fitar da wasu wanda za su bauta wa Allah ba tare da sun yi shirka da shi ba zaka kada a halaka su a kyale su za su zo su hayyafi ƴaƴansu da za su zo su karɓi tauhidi wannan sai yi daidai da ma'anar wa ma illa rahmatan lil ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga duniya yayi daidai da faɗarsa sa da yake cewa ana rahmatun muhda ne rahama ce da Allah ya kyauta ta ga mutane ga duniya duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da ya shiga makka wani yana cewa al-yawma yawmul malhama ce yau fa yau ne ranar gwagwarmaya da zub da jini annabi ya ji shi sai ya ce la al-yawma yawmul marhama yau ranar rahama ce ba ranar malhama ba malhama karan batta wato wato a, a, a, a buga a mutu ko a yi rai nabi ya nuna a'a ba haka bane al-yawm yawmul marhama haka annabi sallallahu alaihi wasallama annabin rahma ne ya cancanci wannan suna duk da cewa ya zo da malhama wato yana cizawa kuma yana hurawa inda ta kama a ciza ya ciza inda ta kama a hura kuma ya hura inda ta kama ya yi tausayi ya yi tausayi tausayinsa shi ya fi yawa kamar yadda tausayin ubangiji maɗaukin sarki ga bayansa shi ya rinjaye fushinsa inda rahmati sabaqat ghadabi kamar yadda Allah yake cewa rahmata ta riga fushina wa rahmati wasi'at kulle shay rahmata ta yalwaci dukkan komai to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa kana bil mu'minina rahima mai tausayi ne ga mu'minai har ma ga waɗanda ba mu'minai ba ya tausaya musu domin abin da ya zo musu da shi na su bauta wa Allah shi kadai hanya ce ta shiriya hanya ce ta tsira hanya ce ta samun rahama a duniya da lahira haka ya zo musu da rahama ta kowane bangare to bayan ya yi hijira an cutar da shi kuma sannan waɗanda suka sa shi ya yi hijira shi da sahabbansa suna ta tunanin yadda za su bi shi can ma su murkushe shi ya bar dukiyoyinsa da na sahabbansa a makka wasu sun yi rubda ciki a kai sun kwaci sun cinye kuma duk da haka suna tunanin ya za su bi annabi sallallahu alaihi har madina su yi haɗin wato su yi gangan ko su yi masa taron dangi da ma wanda ba dangin ba a murkushe shi to kaga anan dole ne tun da gaula ta kafu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mafaka shi da sahabbansa su yi tunanin yadda za su kare kansu da farko sannan kuma su kare masu rauni shi ne ma'anar uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim laqadir ubangiji yayi izini ga waɗanda ake yakar su cewa fa an zalunce su kuma Allah zai taimaka musu tun daga wannan lokacin ubangiji ya ba su dama su tashi su kare kansu sannan kuma su kare almustadafina min rijali wan nisa'i wal wildan yara kanana da mata da waɗanda suke gajiyayyu wanda aka hana su yin hijira allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira waɗanda suke addu'a kullum ya ubangiji ka fitar da mu daga wannan alƙaryar da mutanen cikinta suke azzalimai ka samar mana wanda zai jibantar mana al'amarinmu kuma ka sanya mana wanda zai taimaka mana haka dole annabi sallallahu alaihi a lokacin ya tashi domin taimaka ma waɗannan gajiyayyu to kaga anan aka shar'anta jihadi annabi ya fara fita badar ba dan ya je ya kakkashe mutane ba a'a sai dan ya tare ayari na fataken ƙuraishawa ƙarƙashin jagoranci abu sufiyan ya karɓe abin da yake tattare da shi na dukiya domin ya zama makwafin dukiyarsu da aka kwace musu aka yi rubuta ciki akanta a makka amma kuma allah maɗaukin sarki da yake shi ya tsara wani abu daban ba ganimar ce ya tsara ya ba wa musulmi ba a wata nasara gagaruma da za ta zama wato a zakaran gwajin dafi ga daular musulunci ta farko sai ya zama ba a samu ba a samu ba a samu wannan jaish wato wannan ayari na Abu Sufyan ba sannan kuma da ƙarshe yaki ya ya barke tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba da Qurayshawa a Badar wanda kuma Allah ya bawa musulmi nasara gagaruma wanda shine yawmul furqan yawmul taqal jama'an ranar da ubangiji maɗauki sarki ya sanya ta zama ranar rarraba ƙarya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya to daga na annabi sallallahu alaihi ya fara yaƙe-yaƙensa da duk yaƙe-yaƙensa da zaka duba zaka ga cewa yaƙe-yaƙe ne wanda akwai adalci a ciki ba yaƙi bane kawai na ya murƙushe shawa sai sun musulunta ko ya kashe su in haka ne me yasa yake bada fansa ga waɗanda aka kama ai sai a ce ko ka musulunta ko a tsige ma kai amma sai annabi ya haka alqur'ani ya nuna cewa idan an kama ma waɗanda ba ba musulmi ba a gurin yaki musulmi na da dama wa imma mannan ba'd wa imma fida'a ko dai a sake su a ce kuje kuje da halinku ko kuma a karbi wato fidiya a karɓi fansa daga wajensu ubangiji madaukakin sarki ba da wannan dama kuma haka aka rika yi a tafiyar musulunci sannan annabi ya zauna a madina da yahudawa kafin su nuna kaidinsu da makircinsu da kitififinsu ya zauna da su zaman lafiya ya yarjejeniya da su farkon zuwansa ya samu yahudu bani alqainuqa yahudu bani nadir yahudu bani quraiza duk bai ce a kamo su ai ta kisa ba sai sun musulunta a ya zauna akan za su zauna a karkashin daular musulunci su ma 'ya'ya ne daga cikin 'ya'yan wannan daula ɗin, za su samu kariyar da musulmi suke samu za su ba da jizya kamar yadda musulmi ake karɓar zakka a gurinsu su kuma za a karɓi jizya a gurinsu sannan kuma za su nuna a ƙasa suke su fa ba su ne sama ba shi ne hatta yi wa jizya ta an wahum sagirun to a wahum sagirun ba ana nufin in za su ka jizya a biyo su ana dukan su ba ana tofa musu yawu ana tsine musu albarka ba wai haka ake nufi da wahum sagirun ba a su rika jin fa su a ƙasa suke ka su rika jin izza su sun isa ne shi yasa aka kyale su a dole su rika kaskanci cewa a ƙasa suke a ƙarƙashin wannan daula suke annabi sallallahu alaihi da sahabbansa waɗanda suke rike da madafar iko su ne a sama to kaga ashe tun daga nan zaka fahimci ba wai ana nufin sai sun shiga musulunci karfi da yaji ba wannan takobi takobi ne na adalci takobi ne na tabbatarwa da mai rauni haƙƙinsa da karɓo masa haƙƙinsa daga wanda ya zalunce shi sannan kuma takofi ne na kare shi kansa addinin na kare shi kansa addinin in wani ya nemi ya kawo addinin barazana ko ya hana ruwan addinin gudana to sai a daga wannan takobi a zare masa ido ko ya kauce ko a kara da shi wannan shine ma'anar takobin shi yasa in aka je gari farkon abin da za a aradawa wannan gari shine a gaya musu cewa su yi imani da Allah da ranar lahira idan suka ce ba za su yi ba ce to za ku ba da jizya a ci gaba da zama da ku in suka ce ba za su yi ba to kaga a kenan sun sha talayin fada waɗannan ba za a amince da su ba tunda sun ce ba su yi addinin ba kuma ba za su miƙa wuya ga masu addinin ba to wannan lokaci ne ake fada to ko a wajen fada din idan aka rinjaye su to ba za a bi su da kisa ba tunda an riga an kwaci ikon madafan ikon a hannunsu to kuma kowa sai a bashe ci gaba da da bautar Allah yadda ya fahimta ana kuma sanar da shi abinda ba za a kyale shi ba shine ya ce kwata-kwata musulunci ba zai motsi ba a ce sun zo sun hana musuluncin gudana to a wannan lokaci kuwa babu yadda a musulunci ya zira ido matukar ga daula tsaye kamar ta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da take tsaye to a lokacin ita daula za ta tashi ta kwato wa wannan musuluncin haƙƙinsa wannan shine abin da ake nufi bu'istu bis-sayfi bayna yaday sa'a ba kamar yadda wasu yahudu da nasara 'yanci ranar addini suke fassara sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ka cokan ma da cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne dan ya zubar da jini ya zo ne dan ya tirsasa wa mutane su shiga addinin sa kuma sai da ya amfani da karfin tuwo ya amfani da makami sannan aka rika shiga addinin sa wato tsoro ne yasa aka shiga musulunci ba wai gamsuwa da hujjojin da musulunci yake dauke da su ba to kaga wannan suka ne ga addinin musulunci addinin musulunci shi ya fito karara a cikin ayoyin alkur'ani aka nuna la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghay babu tirsasawa a addini gaskiya ta bayyana ƙarya ta bayyana afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin shi zaka tirsasawa mutane ne har sai sun zama mu'minai lasta alaihim bi musaytir kai ba mai tirsasawa ba ne, ba mai matsawa ba ne cewa sai mutane sun yi imani haka annabi sallallahu alaihi wasallama abinda aka dora masa shine wa'azi ya karantar sannan kuma daular da yake jagoranta ta karewa masu rauni haƙƙi har ba wanda ba musulmi ba in aka ce za a taɓa shi yana karkashin daula ta musulunci to wajibin daular musulunci ne ta tashi daga ta kare masa haƙƙinsa ba a taba shi ba kaga wanda duk ya zo da irin wannan addini mai irin wannan koyarwa ba za ka kira shi wanda ya yada addininsa da karfi ba saɓanin waɗanda suke zargin musuluncin da haka su in ka duba tarihinsu za ka ga cewa da ƙarfi ɗin suka rika yada addininsu da ƙarfi suka rika yada addininsu ta hanyar kisa da zubar da jini ba tare da bambancewa tsakanin mayaƙi da wanda ba mayaƙi ba tsakanin mai ƙarfi da wanda ba mai ƙarfi ba tsakanin wanda zai iya fitowa ya yaƙi da wanda ba zai iya fitowa ya yaƙi ba tarihin abinda arna suka yi a andalus ƙasar spain a mahakimun taftish wato tarihi ne baki kirin wanda ba sa ɗauko shi in ana magana ta ba za a yi magana holocaust ba wanda ba ta da ma wani tushe a tarihi ba illa iyaka kawai wata da ce in kana magana muhakimun taftish wanda bayan kiristoci sun samu rinjaye akan musulmi a kasar andalus wato kasar spain a wannan lokacin suka rika bin musulmi da kisa da azabtarwa wanda tarihi bai taba jin irin ta ba a dai kama dan adam a rika masa azaba da kisa irin wannan ba a taba jin irin wannan ba abu ne da ba da daɗin faɗa. ba dan kuma ba sai dan kawai suna musulmi har ta kai ya zama na musulmi wanda abin bai kai kan shi ba in yana son zama lafiya shine ya nuna shi ba musulmi bane aka rika bi gida-gida ana bincike duk gidan da aka gani da ban daki da ba haya to gidan musulmi ne daga kasan shi arne bai san wannan ba ala san ya yi toilet ba musulmi gurin musulmi suka koyi yadda ake toilet a tsabtace gari a tsabtace abin nan duwanda aka samu to musulmi ne ke yana ɗahara yana sallah saboda haka musulmi wanda yake so ya zauna da ransa ya zauna lafiya sai ya ya bi abin nan ya ya rufe ban ɗakinsa ya maida ta ɗaki to a wannan lokacin sun yi wannan shi yasa za ga turaren faransa ya fi na ko'ina ƙanshi saboda mutanen da suke zaune cikin wannan ƙazanta kaga dole sai da turare to kaga sun nuna wannan Haka nan lokacin da salibiyu na suka samu rinjaye a baitul maqdis ruwa irin yadda suka rika kisa ba ji ba gani ba ji ba gani harbu salibiyya alharbu salibiyya da aka yi irin yadda aka yi. amma sabanin salahuddin lokacin da ya kwato baitul maqdis daga hannun su kansu sun shaida cewa ya shiga baitul maqdis bai taba kowa ba bai taba coci ba bai taba kirista bai taba li domin haka koyarwa manzo sallallahu alaihi wasallam ta nuna in zai tura yaki ka a taba ar-ruhban wanda suke cikin gidan bautar suna bautar su ka a taba taba tsoho da tsohuwa ka a taba su ka a taba yaro karami ka a taba mace ka a rika cizge itatuwa ko a rika kokkona su duk wani abin da aka san zai yi amfani a ƙasa kada a taba shi ka a rika rushe albuniyar tahtiya kayan amfani na ƙasa ka a yi wannan amma ka duba saɓanin irin yadda yanzu muke ganin yakin arna ɗin ya suke yin suna jifa da miyagun makamai suna kan mai uwa da wabi da yara kanana da mata wani lokaci a jefa a firamare ma yara suna cikin karatu a jefa musu rocket ya karkashe yara da dama ya ziga ta wasu a jefa a masallaci a jefa a kasuwa kawai jifa ake kan mai uwa da wabi kuma a ce wai ana yaƙi wanda yake mai tsafta kaga ba yaƙi bane mai tsafta kuma so ake sai an tirsa sama wannan garin dole sai sun bi wata ajanda kaga wannan ba za ka taba hada shi da yaƙi yaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda yake da irin wannan bakin tarihi ya isa ya buɗe baki ya ce zai taɓa zai kushe wani abu na tarihin ma'aiki sallallahu alaihi ko tarihin yaƙe kansa abu shakka wanda zai yi haka ba wani bane sai jahili mugu mai mahassadi dan adawa to wannan shine ma'anar bu'istu bis-sayfi baina yaday sa'a na faɗaɗa wannan bayani a ƙarƙashin wannan gaba domin da dama wasu suna mata muguwar fahimta ko dai waɗanda suke makiya wanda suke so su bata addinin musulunci su kira shi addini dan zub jini suna faɗar wannan akwai wannan zindiƙiyar nan wanda shekara biyu ne da suka wuce ne ko uku aka yi hira da ita a aljazira a shirin itija mu'akis ana ce da ita wafa sultan wata yar iska ce wadda ta take bin aƙidar nusairiya aƙidar nusairiya aƙida ce ta bakar aƙida ce ta shi'a aqidar masu wanda suke mahukunta a ƙasar Syria yanzu to ita asalinta wannan sannan kuma mijinta bai hude ne saboda haka dai riddadda ce zindikiya ce ta fito a tashar Aljazira tana zagin musulunci tana zagin alqur'ani alqur'ani da yace a kakkashe mutane kuma annabi da yace a rika kakkashe mutane shi an aiko shi ma da takobi ya rika kashe mutane sai ta kawo wannan wannan hadisin annabi an aiko shi ya rika kakkashe mutane haka ya ce. yace bu'istu bayna yaday sa'ati bis saifi. ta manta cewa dukkan wani abu na adalci baya tabbata ya kafu sai da ƙarfi idan da rauni ne to ba zai je ko ina ba za a zo a tumbike shi dan azzaliman su suka fi yawa su kuma ne ba za su ba za su yadda a tabbatar da adalci ba amma akwai kariya da adalcin yake da shi to dole ne a saurara masa dole ne a bashi ya ci gaba da yaduwa wannan shine ma'anar as-sayf din da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi da shi waju ila dhillatu was sagaru ala waju ila rizqi tahta dhilli rabbi an sanya arziki na karkashin inuwar takobi na kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne adali don haka zai sahabbansa da rundunarsa za su fita jihadi domin tabbatar da gaskiya da tabbatar da adalci da kare haƙƙin masu haƙƙi da ƙwato haƙƙin waɗanda aka ƙwace haƙƙinsu to a wajen wannan dole ne a iya samo ganima wanda kowane yaƙi yana da wannan samo ganima a samo fai'i ta anan annabi sallallahu alaihi wasallama ake fitar da nashi kaso a fitar da kasan waɗanda suke a zawul qurba dangin sa wanda aka haramta musu cin sadaka sannan yace waju ila dhillatu was-sagaru ala man khalafa amri sannan aka sanya kaskanci wato wulakanci da kaskanci akan wanda ya saba wa umarnina. wanda ya kunshi saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar aqida da ta fuskar shari'a duk wanda zai saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar aqida ko ya rike wani addinin da ba na musulunci ba ko ya rike wato wata aqida wacce ta saba wa aqidan manzo sallallahu alaihi wa sallama to babu shakka wannan yana cikin kaskanci da wulakanci ko ya ki ko ya so a wulakance zai rayu domin zai rika bautar wani abu wanda bai cancanci a bauta masa ba zai rika tsoron wani abin da yake irin irinsa ne ko bai kai shi ba wanda kuma haka zaka gani duk wanda ya saki Allah ya saki manzo sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi to sai Allah ya sallada wa zuciyarsa tsoron wasu abubuwa kaskantattu wanda ba su kai a ji tsoronsu ba shi sai kaga yana jin tsoronsu baya iya bacci ya sabu na kulla sai hatin alaihim duk wani motsi da abin sai su ɗauka ai wannan motsin kansu ya yiwo kuma za a gani ka kula rayuwar mu hatta wanda suke da awar musulunci amma sun saki Allah sun saki manzo sallallahu alaihi wasallama za ga cikin kaskanci suke rayuwa cikin wulakanci suke rayuwa za ka ga waɗanda suke bautar da su sai ka ga mutum a boka ya sa shi ya yi wata guda daga shi sai dan fant a ce da shi kuma wannan fant din kai ya cire shi kuma kada ya rika yin tsarki kada ya yi wanka sannan bayan wata guda ya wanke wannan fant din a ruwa ya sha ruwa akwai zilla da sagar da ya kai wannan wulaƙanci ba wanda ya kai wannan to kaga tun da ya saki Allah sai ya ga abin da ba sai ya ga abin da yake wulaƙanci ne to duk wanda ya saki Allah haka rayuwar za ka same shi duk wani abu tsorata shi yake ka yi hira da su ko jirgi suka shiga yadda kai kake kwance hankalinka a kwance an shiga jirgi an shiga irin gurin da yake da hazo ko abin nan gajimare inda jirgi zai rika rawa din nan to lokacin da su ya fara rawa fa inda ka binciki hanta su wato hankalinsu kusan ya fita kai watakila za ka yi ta karanta alkur'ani za ka yi ta karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za ka yi ta addu'o'i na kwarai kana dai tsammanin insha Allah ko mutuwa aka yi kai dai kana tsammanin insha Allah dai wato kana da ba laifi dai rakwad ɗinka amma shi ya san cewa rakwad ɗinsa cike ke da jarima laifuffukan dare daban na safe daban wataƙila ma wannan fitar da ya yi laifin za a je a kuma yi wato fita ce ta saban Allah to tunani yake yanzu aka mutu wani yanayi zai je samu ubangijinsa Ba haka cikin wahala yake da kaskanci da wulakanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ila zillatu wasagaru ala man khalafa amri sannan ya ce wa man tashabbaha qaumin fa huwa minhum wanda duk zai kwaikwayi wasu mutane sai zai yi kwaikwayon su a rayuwar su, a dabi'un su, ko a su, to yana cikin su. shi yasa Allah ke ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin ya ku wadanda suka yi ya ku wadanda suka imani kada ku riki yahudu da nasara masoya sashin su yana jibinta sashi wanda duk ya jibince su daga cikin ku to yana cikin su shi ma fa innahu minhum yana cikin su koda kuwa yana ga ba jinsin su ɗaya ba ba yaran su ɗaya ba ba ƙasar su ɗaya ba ba irin addinin su ɗaya ba amma tunda ya jibince su ya mai da su sune a sama sune a gaba sune abun koyin sa to shi ma ya zama su to kaga wannan wa'idi ne mai tsanani ga wanda zai bar koyi da sunna ta musulmi da ɗabi'u na musulmi ya ce zai kwakwai ɗabi'an waɗanda suke makiya Allah da manzansa Allah ya ce fa innahu minhum kuma Allah baya shuyar da mutanen da suke azzalimai shine ma'anar man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum don haka tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama yana wajabtawa wa mabiyin wannan tafarki ya saba wa hanyar yan wuta inda har kayan da kai mabiyi ne kan tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallama to wannan biyayyar da kake yi ta wajabta maka ka saba wa dabi'a da hanyar yan wuta wanda wannan ta sa ibnu taymiya ya littafi ka tukam shafuka kimanin 400 da wani abu ya sa masa suna iqtida'u mu mustaqim mukhalafata ashabil jahim wanda a ciki ya kawo nasussuka da yawa daga alqur'ani da sunna da maganganun sahabbai da tabi'ai da sauran malamai waɗanda suke nuna wajabcin ka kauce wa dukkan wani abin da ya zama shi'ari ne wato alama ce da take bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba duk wata abin da ta zama alama ce mai tan da kaga wannan farko abin da za ka yi tunani wannan ba musulmi ba ne to ya kamata musulmi ya kauce ma wannan duk abin da ya zama shi'ari nasu to ana suka kauce masa ta yi wani abin da da suke yi daga baya zama uniform wato a gurare daban-daban ana yin shi to shi ma idan ya saba wa ka'ida ta musulunci wajibi ka yadda shi idan kuma ya zama ya zama uniform bai saba wa ka'idar ba to a wannan lokaci ya fita daga sunan shi'ari yanzu bai zama shi'arin su ba wannan ba za ka ce wajibi mutum yana son zaman lafiya ta ya cire ba yanzu kamar sa kot ban ce nektayin ba sa kot da kot din ita kadai ka ce kot da nektayin na ban ce da nektin ba sa kot din misali da dogon wando a sa kot wadda za ta zo kusan ta kusa zuwa abin da gwiwa ko rabin cinya kaga wannan yanzu ya zama shiga ce waɗanda ma suke musulmi duk suna yi Zuwan da suka musulunta a cikin turawa shigar da suke kenan to a nan ba za ka je ka ce dole mutum in ya musulunci musulmi bature in ya musulunta dole sai ya rika sa babbar riga ba ka ce ai kai yanzu tunda ka zama mu to man tashabba bi qawmin wa minhum da ka zan kawo maka manyan riguna ka rika sawa ka rika sa dara ko zanna to kaga wannan zafin kai ne saboda wannan shigar tashi yanzu ta zama shi'ari ne ba na su kaɗai ba ba na su kaɗai ba za mu ga hatta laraba yanzu suna nema su rikide ma to amma idan kayan za su zama sun saba wa shiga ta musulunci misali yayi ya sa kaya ya ci zanzaro a al'aurarsa ta bayyana na haramun ne haramun ne yayi wannan shigar ko da kuwa wani musulmi ma yana irin fito bai kamata amma in dai ba za su fito da al'aurarsa ba to babu laifi dan yayi wannan saboda ka ya kamata a kula da wannan dan kada ka ji an ce man tashabbabi bi qawm fa huwa minhum ka ce to duk wanda ya sa coat ya zama arni domin za a iya samun irin wanda za su yi wannan zafin kan akwai abin da yake zama shi'ar ne da an ga wannan mai shi abin da ya sa na ce necktie wato ba wani abu bane da ya shafi sutura don baka sa necktie ba a cewa ka abin nan da haka wannan rashin sa shi ya fi sa shi abin nan alkhairi amma dai wannan sutura ce ta sawa dole ma mutum ya sa ta ko kuma ya koma suturar wasu ko ya koma suturar wasu yanzu a ce misali kafin zuwan musulunci a bisa al'adar bahaushe yana sa irin waɗannan kayan da muke sawa wannan misali ne ba na ce haka ake ba a ce haka ake kafin zuwan musulunci da musulunci ya zo muka musulunta ba a cewa to duk mu tuɓe kamun mu koma irin na larabawa mu rika sa kwarjalle da izari in muna so mu zama musulmi saboda kan mu shiga irin tamu ta da a'a a nan kayan da muke sa bai saba musulunci wato sai a bar mu a kansu to su ma waɗancan kayan da suke sitirar da su saba musulunci ba in ka je sai ka bar su akan wannan sitira ka je mutanen pakistan mutanen india mutanen indonesia duk shigar da suke yi matukar ne ba ta ci karo da koyarwa musulunci to sai a bar su akan wannan shigar ba za a ce tilas sai sun abin nan abin da ya fi muni wajen tashabbuhi da waɗanda ba musulmi tashabbuhi ta fuskar aƙida da halaye da ɗabi'u da ɗabi'u wanda wannan shine yanzu nan zai kashe mutum gaba ɗaya zai kashe masa imani ya kashe masa addininsa to wannan gaskiya shi ya fi komai haɗari wanda za mu ga cewa babu masu dakon irin wannan kamar 'yan bokon da ba su karanci musulunci ba kuma ba su sa musuluncin a cikin ajandarsu ba to kullum so yake abinda ya ga turawa suna yi kawai ya kwaikwaye su irin ta'amulinsu da matansu irin ta'amulinsu da 'ya'yansu shi ma haka yake so ya yi don haka in ya yi bako bakon nan zai shigo har tsakiyar gidan har falon matarsa ga shiga shiga matarsa su zauna ya ce ta miƙa masa hannu su gaisa saboda wai ai haka ake yi saboda haka ta miƙa masa hannu shine wayewa ko kuma ya ba ta izinin cewa ko baya nan abokinsa ya zo ya shigo kawai su tattauna kafin ya dawo ta masa waya cewa gawa ne ya zo ce ku zauna ku jira ne ko ho hira da daddare a je a sa satellite gaba ga shi ga abokansa ga matarsa tsake su wai wannan shine wayewa to kaga wannan halaka ce guba ce guba ce ba kankanuwa ba yanzu nan za ta rusa ma gida ta rusa maka rayuwarka gaba daya to irin wannan tashabbuhin da ake samu a cikin al'umma ta musulmi yanzu ya fi komai muni ko mace ta rika yawo kanta ba dan kwali saboda kawai wai ta ga haka ake yi ta samu gashin aro ta sa a kanta tana yawo kai ba ɗan kwali to kaga wannan tashabbuh ne maƙit domin an hana mace ta fita ba tare da ta yi lullubi ba to ita anan ta saba wa dokar ubangiji saboda tashabbuhi da wanda ba musulmi ba to haka nan wajen tarbiyar yara a ce yaro duk abin da ya kawai ka zira masa ido ya yi rashin abin da bai dace ba ya zagi babba ya daki na gaba da shi ya daki kakansa ya ki ah, abin nan ah, bakonka da ya zo sai ka kira shi sai ka tsotsi kansa sai ka shashafa kansa ka tsotsi shi ba magana ka kwabe shi ko ai shi yaro ne saboda ka ba za a ce masa bari ba ko yi kaza nan yanzu muka karanta hadisin hasan ya dau dabino zai ta annabi ya daka masa tsawa duk da yaro ne a lokacin ba a kai a rubuta masa alhaki ba ko a rubuta masa abin da ya shafi lada alƙalami bai hau kansa ba amma ana so a bashi tarbiya mai kyau tun yana ƙarami ya taso ya fahimci halal ya fahimci haram kaga annabi sai ya hana shi to haka ya kamata yaron ka ƙarami dai yana da abin da zai fahimta zai fahimci magana in kai zai gane shi yasa annabi ya ce amma alimta to kaga wannan ya nuna zai fahimci magana da zai fahimci magana to sai ka kwabe shi ka daka masa tsawo ba ci aka kai ta rubdarsa ba kai ta dukan shi sai ka sa shi ya fita daga hayyacinsa a'a ka dai yi masa tsawar da zai fahimci cewa ba daidai ba sannan kuma in ka masa tsawa sai ka karantar da shi yadda ya kamata to za ga waɗanda suka ɗauko ɗabi'ar turawa ɗabi'ar yahudu da nasara wannan ma ba a yi sai ka ga yaro ya zo ga uba ya yi baki manya yaro ɗan shekara shida ko bakwai sai ya zo ka ga yana dukan bakon sai ga uban kawai yana masa dariya ce kai ya kake dukansa sai ya jawo shi ya shafa masa kai ya tsotse shi sai ya sake shi wannan akwai shi cikin larabawa da yawa akwai shi a cikin larabawa da yawa wata shekara Sheikh Zarban yake ce wanda yadda wato yake cewa yadda na fahimci ku ku ɗan Afirka musamman dai Najeriya tunda nan ya fi zuwa yace da mu kuma mu larabawa yace mun yi hannun riga mu mun kai matuƙa wajen sangarta yaranmu ko kuma kun kai matuƙa wajen tsorata yaranmu ya ce mu can za ku gada yadda yara suke wa iyaye yanzu yaro ɗanka in ya zo ya ce baba ba ni kuɗin sai alewa in ka ce ko ba ka da shi ko ba za ka ba shi ba sai koma ya kirawo ƙaninsa ta ɗauko takalma zo su ta dukanka kana ubansu ta dukanka da takalmi ƙarshe sai ka ba su sauraka ba abin da ya dame shi wai ai yaro ne karami a bishi a hankali akwai wani lokaci da naga lokaci ya matso akwai wani lokaci da a nan harami na madina ana zuwa da yara ƙanana ya laraba na zuwa da 'ya'yansu sai wani ya zo da wani fitinannen yaransa yaron zai shekara bakwai sai yaron ya je ya samu wannan ya dungure cikin masu sallah ya daki wannan ya taka kafa wannan da gangan fa sai ya taka kafarsa uban yana sa yana dariya sai ya matsa kusa da wadannan afirka yana taba shi sai kaure shi da mari sau ba ta sauci to kuma mutane duk sun ga abin da yaron yayi don haka kaga ba wanda zai ce wa dan afirkan nan me yasa ka mari shi to yake cewa mu mun kai matuƙa wajen sangarta yaranmu ku kuma kun kai matuƙa wajen tsorata yaranku sai ga yaro zai yi magana da babansa bai iya tuhowa ta gaba sai dai biyo ta baya yana jin tsoro yana magana ba a ji ma me yake faɗa saboda ka a daka masa a ce ya yi rashin ladabi to kaga wannan ba ba shine daidai ba khairul umuri awsatuha tsaka tsake shine ka a sangarta yaro da yawa ka kuma ya zama da yaro yana ganin ka kamar dodansa Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin ala والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan yana cewa Allah ya saka da alkhairi Dan Allah wane ne Mughira ibn Shu'ba kuma me yasa 'yan Shi'a suka suke kinsa Mugira ibn shu'ba sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma suna kin sa saboda sahabi ne ina ga kowa ya san wannan idan sun ki abubakar da umar da usman to menene kuma za ka yi mamaki don sun ki mugira babban laifinsa a lokacin da aka yi rigima tsakanin mutanen sham da mutanen iraki yana tare da mutanen sham baya tare da mutanen iraki wato baya tare da bangaren ali radiyallahu anhu yana tare da bangaren mutanen sham kamar yadda amr ibn al-as yake tare da bangaren mutanen sham wannan ta sa suka tsane shi kuma yana ɗaya daga cikin wazirai waɗanda suke bawa mu'awiya ibn abi sufyan shawarwari wannan duk yana cikin dalilan da yasa suka tsane shi amma sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wannan matsayi ya ishe shi komai a gurin Allah kuma ya ishe shi ya kubutar da shi daga dukkan wani zargi da mai zargi zai masa ina tunawa a cikin karatunmu na at-tajridus sarih da ahadithul jami' sahih akwai inda nayi doguwar tarjuma akan sa da kuma bijiro da wasu karerai da shi'a suka yi masa kuma muka yi bayanin su dalla dalla saboda haka aje a duba a samu karatun tajridus sare. wannan kuma yana cewa ya ji wasu malamai waɗanda suke bin aƙidar shi'a suna magana akan jerin gwanan ayoyin da suka zo a cikin suratul ahzab yake nufi cewa duk sun yi ta zuwa da kunna da hunna sai inda aka zo maganar ahlul baiti sai abin ya canza ya koma inda ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum aka ce kum to ai wannan mun yi dogon darasi kai saboda haka ka koma ka nemi darussan baya na wannan majalisi na bughyatul shak darussan da suka wuce na baya duk kusan akan wannan aya muka yi shi saboda haka ka koma ka nema kila bako ne kai a majalisin sai wannan kuma da yake cewa ina roƙon a yi mamu bayanin bayani akan waɗannan hadisai guda biyu ya ce ya ji wani shi ma yana cewa ko dai cikin hadisan akwai wanda ba su inganta ba ko kuma hadisan sun ci karo da juna hadisin farko izal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maktulu finnar idan musulmi biyu suka haɗu da takubbansu suka yi faɗa, to da wanda aka kashe da wanda ya kashe 'yan wuta ne sai ya ce sai kuma hadisin da ya yi maganar sahabbai goma da aka yi wa bishara da aljanna a ciki akwai tsalha da kuma zubair ibn al'awam tsalha ibn ubaidillah da zubair ibn al'awam ya ce to waɗannan mutane biyu an kashe su a wannan yaƙi wato yaƙin jamal to shi ne yake cewa idan an yi musu bishara da aljanna ta yaya aka kashe su a yakin da aka yi tsakani tsakanin musulmai to kaga wannan duk da suna bin karatuttukan mu ai kafin ma su yi tambayar mun ansa ta daga waɗannan mun sha wannan hadisin mun karanta shi a cikin tajrirus sarih nake zato ko dai daga cikin karatunmu ko mun yi dogon bayani akan sa ko mun sha faɗarsa musamman lokacin da muke magana akan niyya da yadda take tasiri akan aiki hadisan duka bi sahihai ne mu a gurin mu kuma babu wani karo da suka ci sai dai mutum da ya kokarwa ta ci kawai ta ci karo amma hadisan maza Allah ba sahihai ba sa cin karo hadisin waɗancan mutane su ɗan aljanna ne yana nan a ciki hadda na Ali wannan hadisin shi ma yana nan kuma wancan faɗa da aka yi in ka in ka ɗauki wannan hadisin yana nufin su ɗan wuta ne to ai hadisin cewa alƙatul wal maqtul kaga bangaren waɗanda suka yi kisan su ne ɓangaren sai na ali ka yadda su ɗan wuta ne tun da hadisin ba ci a yi almakatulu ba <laughs> alkatulu almakatulu to idan ka ce hadisin ba inganta ba ka soke shi to kaga dole kuma sai ka bar wancan hadisin duk da cewa kai daman sun yi karo to tun da yanzu ɗaya ya faɗi sai ɗaya ya tsaya da ƙafafuwansa sai ka yadda abubakar filjanna umar filjanna usman filjanna dole ka yadda in kuma ka ce a'a sun ci karo to kaga ka jefa bangaren alishi ma cikin wuta to mu abinda muke faɗa shine akwai niyya lokacin da ta zama ta yi ƙarfi mutum ya fito da wannan azuma din to wannan niyya tana tasiri aikinsa mun sha karanta hadisin abi kafshat al yana cikin sunan abi dawud da sunan tirmizi da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi mutane hudu yace suke da duniya Inna inama duniya da arba'ati nafar ya faɗi mutumin da Allah ya bashi ilimi ya bashi dukiya ya bashi tsoron Allah yana tsoron Allah dangane da dukiyar nan tashi yana ce da ita inda ya kamata ya san haƙƙin Allah ya san haƙƙin ƴan uwantaka annabi ya ce wanda yana matsayi yana da matsayi babba mafi ɗaukakan matsayi a gurin Allah sai na biyu wanda Allah ya ba bashi ilimi ba shi dukiya ba sai yake cewa ina ma ni ma Allah ya bani dukiya irin ta wane in kashe ta kamar yadda wane yake kashe tashi annabi ya ce fahuwa bini ya ci wa huma fil ajiri sawa to ya ci amfanin niyyarsa. sauraka da shi da wancan sun daidaita alada sai mutumin da Allah ya bashi dukiya bai bashi ilimi ba sauraka yana ta tambele yana ta tura gabza a cikin dukiyarsa yana ciyar da ita inda bai dace ba bai san haƙƙin Allah ba bai san haƙƙin untaka ba to wannan fahuwa bi arda il yana a matsayin da ya fi kowa muni sai kuma na hudu wanda Allah bai bashi dukiya bai bashi ilimin ba wanda ba ba ba nan ba can to wannan shi kuma ya rika burin ina ma shi ma Allah ya bashi dukiya irin ta wancan jahilin mai dukiya shi ma yayi irin yadda wancan ya gaza da dukiyarsa shi ma ya gaza da tashi nabi ya ce fa huwa wa niyyatuhu fa huma fil wazri sawa to alai suka ce mutumin da yayi irin wannan niyya ya kudura ya wato yayi azama akan zai yi wannan abu to hukuncinsa haka to wannan hadisi na idan taqa almuslimani bi sayfayhima yana tafiya akan wannan doron ne sannan kuma akwai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan shahada alhakim fa asaba falahu ajran wa idan shahada alhakim fa aqta falahu ajrun idan mutum ya ijtihadi wajen zakulo hukunci ko gano gaskiya sai ya dace wajen ijtihadin sa yana da lada biyu idan kuma ya kuskure yana da lada daya an yafe masa laifinsa to wannan a duk sanda aka samu ijtihadi a bangarori guda biyu kamar yadda muka ce mutanen iraki da mutanen sham dukkanin su sun cancanci ijtihadi sun kuma ijtihadi aka samu ɗaya bangare yayi kuskure ɗaya bangare yana daidai to wancan hadisi na amr ibn al-as shine anan zamu aiki da shi amma mutanen da kawai ba si ba sa suka shiga fada ba wani wanda yace a watakila ba fada ne akan akan wani abu na duniya da ba Allah a ciki ko ana fada ne kawai akan zalunci kowa yana so a kyale shi yayi kamar fada 'yan siyasa kowa yana so shi ne zai kai labari dan uwansa ya sha kasa wannan ta haza ta sa aka ɗau makami ana ta kashe-kashe to kaga ana alqatil wal maqtul fi nar saboda ka ba wanda to akwai wani dan jagaliya ne da zaka ce yana ijtihadi kace ijtihadi yayi ya goya mu wani baya wancan ma ijtihadi saboda ka alqatil wannan duk daidai yake da faɗan da ya faru tsakanin sahabbai wannan ba za ka faɗi haka ba haka waɗanda ‘yan jagaliya ne yau ganshi nan gobe sai ganshi ya sake sheƙa ya ce ya canza jam'iyya kaga a nan ba bisa wata aƙida yake yi ba to wannan shine ba za ka ɗauki wani hadisin ka ɗora shi akan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce da ‘yan wuta bane matukar aka samu wani abu da ya faru da ishihadi to ba a ba a ka duba usama lokacin da aka fita yaki wani wani ya ce la ilaha illallah usama ya kashe shi ya ce ƙarya yake kawai don ya gana zara takobi ne shi ya sa kawai tsoro ne ya sa ya ce la ilaha illallah annabi ya fusata da labari ya zo masa yake ce a shaƙaƙta kalbahu ka tsaga zuciyarsa kan ƙarya yake har Allah ya saukar da aya wala taqulu ma aqala ilaykum assalam lasta mu'mina tabghuna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim to ubangiji madaukin sarki ya hana ka cewa wanda ya yi maka sallama ba musulmi bane kai haka kawai dan saboda wani abu da kake tsammanin zaka samu na duniya har usama yake cewa sai da nayi burin ina ma a randa na musulunta ina ma ban daɗe da shiga musulunci har an je yakin nan da ni ba har na kashe mutumin nan amma annabi ya ce a kawo usama a tsayar masa da haddi ya yi kisa saboda anan kisan da ya yi yana tsammanin daidai ya yi da wani istihadi ya sa ya yi sai ba a tsayar masa da haddi ba saboda haka akwai bambanci tsakanin irin wannan da wancan anan ana maganar mutanen da su shiga fada haka kawai ba wani dalili karfa da zai hada fada kowa ya zare takobi yana son ya ci galaba akan dan uwansa to wannan alqatilul maqtulu fi nar amma in ka ce za zaka dau wannan mizanin ka dora akan sahabbai dan kawai ka jefa talha da ubaidullahi wuta to mizanin ka kuma zai jefa waɗanda kake alfahari da cewa su kake karewa kuma wuta kaga ya nuna cewa fahimtar taka ba haka take ba sai shi kuma wanda da yake cewa wato duk dai magana akan mabiya da shi'a ne da alama dai sun addabi jama'a cewa wani yana cewa mun ce musu 'yan bida'a alhali ga mu muna cike da bida'a wato muna aikata bida'a sai ya ce wai a kawo masa hadisin da hadisin da ya sa dukkan sahabbai cikin salati da har muke cewa wa alihi wa sahabihi ajma'i ya ce shi wai ba yana bakin ciki ba ne a sa ba domin su ma suna cewa wa alihi wa sahabihi al wato da iyalansa da sahabbansa nagartattu domin kuwa ya san akwai munafukai to me yasa mu muke musu kudin goro to a na farko anan da yake maganar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har yake cewa su ma suna sa sahabban to ashe mu da muka sa sahabban ba laifi muka yi ba tunda su ma sun saka ko in kuma ya ce a to ai su suna yin bida'a ne don mai muma ma za mu bida'a. to kaga anan ya yarda cewa abinda yake kai bida'a ce mu yanzu yana so ne mu ma mu yarda bida'a muke yi don mu zama ina kullum fiha wato duk mun taru mun zama abu daya to mu ba mu yarda muna bida'a. haka ba za mu yarda cewa wai akwai bida'a cikin abin da muke ba sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ba dukkan muminai sun cancanci salati Allah yake cewa huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatu alaikum zuwa alaikum din muminai ubangiji shine yake muku salati da mala'ikunsa su ma suna yi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa sahabbansa salati ko bai musu ba yayi musu mu mun san hadisi ya tabbata hadisin da yake cikin sahihain na abdullahi ibn abi aufa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka kawo ya kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam zakkarsa annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah kai salati ga iyalan gidan abu aufa to duk sahabbai ne wannan annabi ya musu salati ko bai musu ba yayi wa sahabbai ko bai ba ya ce a kawo inda annabi ya ce ayi wa sahabbai salati to shi yayi wannan hadisi yana cikin sahihain kuma Allah shi ya ce ya yi musu kuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim salata ka sakanun lahum Allah shi ya ce a musu salati annabi ya musu to mu me laifin da mu musu shi da mun yi bid'a akwai hadisi a cikin ah, musnad Imam Ahmad da sunan Abi Dawud matar da ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah salli ala zawji annabi yace allahumma salli alayki wa ala zawjiki ya rasulullah kamun kai wa mijina salati annabi ce allahumma salli alayki wa ala zawjiki sahabiya ce mijinta sahabi ne annabi ya musu salati yayi wa sahabi ko bai yi ba me laifi na dan nayi dan Allah wanda wani laifi a cikin at na ibn sa'ad ah, ko mu gama lokacin da tafiya lokacin da sayyidina Umar ya rasu sayyidina Ali ya shigo ya samu gawarsa an lullube ta da gwado yake cewa ma min ahadin ahabbu an alqa bi sahifatihi mithlu hadha al-musajjah Ya ce babu wani a duniya da nake sha'awar nima in game da ubangiji da irin abin da yake da shi aka rubuta masa a takardarsa ta ayyukan lada kamar wannan da yake cikin wannan abin da Ya ce, Allahumma salli alayka sayyidina ali ya yi wa sayyidina umar salati to ba wa kake tuciyar kana ba ali ba to ali ya yi wa sahabbai to kuma maganar cewa muna yi musu kudin goro mu dama haka muke duk sahabbai mun musu kudin goro dan Allah ne musu kudin goro <laughs> sauraka wanda da yake munafiki waɗanda Allah ya kira munafikai munafikai kira su ba sahabbai ba haka waɗannan muna dan ai mu sahabbai muna bayanin sahabbai wanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka rayu akan imani suka mutu akan imani duk waɗannan sun rayu akan imani sun mutu akan imani zaka sahabbai ne amma irin su Abdullahi bin ubayy bin Salul wanda ayoyin alkur'ani suka sauka a kansa da magoya bayansa waɗannan munafukai ne ai mun sani a tarihi wane ne ma ya tsaya ya rike riga annabi ya ce ba zai yi wa munafiki sallah ba sai na umar kuma ka ɗauko shi ka ce ɗan tawagar abdullahi bin ubai ne adalcin ya kai rashin adalcin ya kai inda ya kai sai na umar ɗinan shi ya ce wa manzo Allah ba za ka je ka yi masa sallah ba manzo Allah ya ce zan je saboda ɗansa ya je Allah ya saukar da aya tana goyon bayan na Umar wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala kuma ala qabri assalamu alaikum wa rahmatullahi